Afirka a mako. Jama'a masu wurare, Assalamu alaikum barkan kurar haka barkan kuma da sake sadar da ku a cikin wannan shiri na Afirka a mako. Inda mukan duba muku wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a wasu daga cikin kasashen nahiyar Afirka a mako. a yau ma shirin da yardar Allah zai leƙa tarayyar Najeriya, jamhuriyar Nijar, Masar da sauransu gwargwadon yadda lokaci ya bamu hali da fatan za a kasance tare da mu. haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin ƙyaz wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka. Afirka mutum ne 'yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci. mai ƙarfi ga shi amintacci da basira. To bar bari mu ɗauko shirin daga tarayyar Najeriya inda a cikin wannan makon ne 'yan matan sakandaren Chibok suka cika shekaru biyu cir a hannun mayakan ƙungiyar Boko Haram. inda kuma har yanzu ake ci gaba da nuna damuwa dangane da makomarsu da ma sauran waɗanda 'yan ta'addan boko haram ɗin suka sace a wasu sassan ƙasar akan wannan lamari kuma an gudanar da jerin gwano a birnin abuja fadar mulkin najeriya wakilinmu a abuja muhammad sani abokar ya halarci wurin ga kuma rahoton da ya shirya mana duk da cewa majalisar dokokin tarayya sun yi zama na musamman don tattauna bacewan 'yan matan chibok da ya kai shekara biyu yanzu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun yi tattaki na musamman don nuna bakin cikin su na an cika shekaru biyu har yanzu babu wani takamaiman labari kungiyar fafutukan ceto 'yan matan na bring back our girls ne suka jagoranci tattakin hajiya aishatu yusuf na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar ta kuma yi ƙarin haske da cewa to yau rana wannan rana rana ne na bakin ciki rana ne na ban haushi rana ne da bamu taba ba mu kanmu mun san cewa za mu kai za a yi shekara biyu da yan matan ci ba a dawo da su ba muna nan dai akan abin da muka tsaya ga cewa za mu ci gaba da cewa gwamnati ta dawo da yan matan ci din nan da aka dauke yau shekara biyu idan muka bar yaran nan a can kamar ƴaƴan mu kenan muka bari a can kamar kawunan mu ne muka bari a can duk da koma menene yake faruwa ya kamata a ce yan matan yan matan an dawo da su kan daga cikin iyayen 'yan matan na chibok na zanta da malama esther yakubu inda ta ce ana roke gwamnati dun allah annabi din darajan allah da ya halice su su yi kokari dun allah annabi su gan sewa sun kawo mana yan matanmu ni ko dama ina da kyakkyawan fata ma yan matanmu mu domin na san cewa in basu da rai mafarkin ma zai nuna mu allah zai nuna mu amma na san suna da rai kuma yanzu duniya ta san cewa suna da rai kuma ina roke gwamnati dun Allah din annabi din darajan Allah da ya halice su su yi kokari dun Allah din annabi su gan cewa sun kawo mana yan matan ni fata na tun dama ni ban cire zuciya na akai ba cewa yan matan mu suna da rai kuma za su zo in ba wata shiri ba yan matan ba wawaye ba ne suna son iyayensu kuma sun san yadda suka zauna da iyayensu da sun samu hanya kamar yadda wayansu suna kubce su ma za su iya su fita amma ba su samu zarafin ba ne amma Allah yana tare da su kuma Allah zai cire su a inda suke duk Allah ne in Allah ya ce za su fita za su fita ko mutum bai taimake su ba Allah zai fitar da su amma Allah ya ce kuma ba za mu gan su ba za mu haɗu da su a can gurin shi ina ji a raina cewa suna da rai kuma zan gan su yan iyaye goma sha takwas ba sa nan to ni ban fi karfin su ba ni din ma Allah ne in ba haka ba abin da nake ji a jikina shi din ne yake taimake ni in ba haka ba ban san cewa yau zan tsaya a nan wai shekara biyu ban da yanan yana ba amma Allah ne ita ma malama Beka uwa ce na ɗaya daga cikin 'yan matan inda ita ma ta shaida cewa har yanzu tunani na kansu da amma ina ji ko za su dawo ko suna nan da rai ni ban sani ba amma ina dai kan tunani a kansu ina so su yi kokori su kawo su To a nasu bangare majalisun dattijai da na wakilai a Najeriya sun gudanar da zama kan wannan batun kuma sanata gobar dan majalisar dattijai na ɗaya daga cikin su ga kuma ƙarin bayanin da ya yi muna. wallahi abin da na farko da ya ta mana hankali kwarai da gaske saboda wallahi ni ba ma hamma wurin da muka yi ba suka dame ni a ce yau mun shekara biyu cur wai a ce ba mu san inda 'ya'yanmu suke ba a ce wajen mace 219 don ni gaskiya ganin nake abin wallahi ba a nasara ba kawai wadda za a yi nasara shine a koma ƙasa a ci gaba da bincike a samu irin su america ko irin su france ko inana china su zo su taimaka mana yanzu in ba mu zo in ba mu kira su muka ce su taimaka mana ba watakila sai mun shekaru ba iyaka watakila ba za a taba gano su ba shi haka za mu tafi to shi ma a nasa bangare honorable garba shede ya yi wa sashen hausa karin bayani kan nasu zaman a majalisar wakilai kan abubuwan da suka yi dubi a kansu da kuma matakan da za su ɗauka. a gaskiya a yau din nan idan kun duba duk dan wani majalisa jikinsa a mace kuma akwai tausayawa musamman maganin cewa shekara biyu yaran nan ba su dawo gida ba wannan abu ne akwai zulumi a ciki abu ne a gaskiya iyayen yaran nan zuciyarsu zai ta kuna ba su kaɗai ba ma hannu gaba ɗaya domin idan muka sa kanmu a takalminsu akwai ciwo akwai kuna kwarai da gaske to shi yasa aka ɗauki lokaci daiwa a majalisa aka yi bayanai kan bayanai na cewa an yaba wa sojoji da irin ayyuka da suke yi kuma muna karfafa neman wa'annan 'yan mata kan cewa su dawo gida kuma muka ba wa iyayen karfin gwiwa cewa yaran nan suna nan da rai eh, insha Allahu a wata rana za su dawo gida. Za mu sake komawa Najeriya daga bisani yanzu bari mu nufi jamhuriyar Nijar. inda yanzu haka dai 'yan majalisa daga bangaren jam'iyyun adawa sun sake shawarar komawa zama majalisar domin ci gaba da aikinsu bayan da suka kaurace wa majalisar tun kwanakin baya saboda abin da suka kira rashin halastin zaben da aka yi alhaji tijani abdulkadir dan majalisar dokokin jamhuriyar nijar ne daga bangaren adawa ga kuma karin bayanin da yawa awwal usman kunya eh wannan gaskiya ne sun yi babbar shawara mun hango cewa Eh, ya kamata mu sake salo na kokowa ya wabitar siyasa shi yasa bayan dogon nazari muka ce ya kanta a ce wakilanmu su je majalisa kuma wakilanmu ma wa'anda muka je su aka tattara aini su koma saboda min saboda muna ganin irin cewa wannan suna nan suna da ayyuka eh, da sunan kasa dole ta wa gwamnati birki dangance da duk wasu ayyuka wanda suke yin da ba su ka'ida kuma wanda basu da umarnin ta za mu ci gaba da gwagwarmaya ta adawa yadda ya kamata. to man cin jana bukatar yanzu kun amince da sakamakon abin da aka yi kenan. ba mu amince ba ko dai yake ba mu amince ba su suna nuna cewa kamar an kawo majalisa kuma an kawo eh, kuma an kawo gwamnati suna nan suna cika aikin su mu cewa maimakon mu kaurace muna ta siya ba mu yarda abin ba a'a kare mu shirye mu zamana mu bude ido mu ga abin da suke aikatawa kuma mu ci gaba da yaƙi aka majalisar kuma cikin kwamiti kwamiti na ainihi. a yawancin mugaben ku suna korafi akan wannan hukunci da kuka yanke me za ka ce musu. abin da za mu ce musu na ce musu haƙuri lalle ka san in ta mataki na siyasa ya karfi shi an suna ganin kamar koma bayan dangance da eh, koko wata adawa. Eh, shi ko ba haka ne ba mu muna hangen cewa idan mu ya kasance da cikin majalisa muna ganin cewa wani salo ne na eh, kare demokaradiyya kuma na hana gwamnati ta yi abin da ta a cikin kasa kuma muna roƙon su ba mu goyon baya A can ƙasar Masar kuwa ziyarar da sarkin masarautar Sardiya ya kai ƙasar ce ta bar baya da ƙura inda al'ummar ƙasar suka gudanar da zanga-zangar nuna kin amincewa da matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na miƙa wasu tsibiran ƙasar da ke cikin kogin Maliya ga Saudiya. sakamakon wata yarjejeniyar da aka cimma tsakanin mahukuntan kasashen biyu kan hakan wadda al'ummar kasar basu da masaniya a kanta dr alharin muhammad masani ne kan harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar najeriya ga kuma mahangarsa akan wannan batu. fitinan shine cewa dama ya zama na irin wannan fitilu. yan kasa dai ba za su da ido suna kallo ba dole akwai masu kishin kasansu akwai waɗanda ba za su yadda a mai da su bayi ba dan yayin da ka ɗibi wani ɓangaren kasanka ka ba wata kasa kana ƙoƙarin mai da kanka bawa ne to kaga dole a samu yunkuri na rashin yadda na rashin amincewa da ƙin wannan abu saboda haka wannan zanga-zanga da aka yi na misira kan wannan abu da aka yi dama muna ganin hakan zai auku. Laluna, matsayin matsayinku na malaman sassan kasa da kasa wata manufa ce take bibiye da wannan mika wa Saudiya tsibirai guda biyu daga ƙasar Masar din? Mu fasaran da zamu bayar tun da magana ce ta gabas ta tsakiya babu yadda za a yi karaba da zance na addini babban abin da ke tsorata ƙasar Saudi Arabia shine a samu yanayi na mutane da za su zo su ce wannan mulki da suke yi na gado shekara da shekaru kaka da kakanni ba mu yarda da shi ba mu ma mutane ne mu ma 'yan ƙasa ne muna da 'yanci yau mu shugabanci ƙasar mu ba abin da ke ba Saudi Arabia tsoro sai yanayi da zai zo ya ƙaru kalubalanci wannan mulkin gadin gadon da suke yi wannan abun ko da zai zo ya kalubalanci wannan zai iya zuwa ta ƙarshen addinin musulunci ta ƙarƙashin wata guguwar da za ta kaɗa ta canji saboda haka nan a shirye suke sai inda ƙarfin su ya ƙare wajen yaƙan wannan wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya haɗa su da ƙasan Iran lokacin da ake juyin juyin hali ana ganin wannan juyin juyin hali zai ci gaba da kaɗuwa a ƙasashen da ke wannan yanki har a hamɓarar da wannan mulki na gas. To bari mu sake komawa Najeriya kamar da muka yi alkawari. Yanzu haka batun matsalar karamcin wutar lantarki a kasar ya zama ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi cimma al'umma tuwo a ƙwarya. Inda wasu bayanai na baya-bayan nan da mahukuntan kasar suka bayar sun ce za a ci gaba da fuskantar wannan matsala daga nan har zuwa ƙarshen watan Mayu mai kamawa. tare da danganta hakan da matsalolin fasa bututun iskar gas da ɗanyen mai a yankunan kudancin ƙasar. Injiniya Murtala Muqaddas masani kan harkokin makamashi da wutar lantarki ya yi wa sashen Hausa karin bayani kan yadda yake kallon wannan batu. abinda muka sani ta ɓangaren masana a bangaren harkar wuta yawanci abin da shugabanni suke suke magana daban abin da yake kasa daban da yawa daga cikin wanda suka shugabanci Najeriya ba su san takamaimai menene matsalolin wutar Najeriya ba gaskiyar magana amma hangen mu muna ganin cewa an bar abubuwa sun tabarbare sosai sannan kuma wani ya zai ce maka nan da wata kaza za a iya samar da wuta a Najeriya to gaskiya akwai rashin fahimta a ciki ko kuma an yi din ɗinsa na farko ita kanta generation station ɗin na ba a samun musu da abubuwan da za su samar da wuta isassa ingantattawa. ko matukar baka zuba kuɗi manya zuwa tsawon wani lokaci ba to ba yadda za ka iya generating din wutar lantarki gaskiyar magana wasu gwamnatoci su yi wani lokaci baya obasanjo ya zama shi ne ma ya ɗauki ɗawainiyar ya zama shi zai kula da harkar wutar lantarki har ya gama bata samu ba umar musa ya aduwa ya yi bakin sa. shi ma har ya gama bata samu ba ka haka kazalika wannan din ma gaskiyar magana abin da gwamnati ya kamata su yi shi ne ta samo mutanen da za su zuba kuɗi ko kuma ita gwamnati ta zuba kuɗi a inganta yadda za a yi generating din wutan nan matuƙa babu ita babu inda za a same ta wannan shine sai magana kai saboda wataƙila ita gwamnati ta yi sakaci kafin ta shigo da ta yi shirye shige da yawa ta samu masoyanta wanda za su saya mata gaskiya kuma su nuna mata matakin da ya kamata ɗauka domin a samu nasara da wataƙila da wannan abin ya fi amma kar manta har yanzu mutanen da suke tafi da al'amarin wutan nan duk gwamnatocin baya wanda suka ga da gwamnatocin baya suka kasa yin nasara akan al'amuran nan har gobe su suke tafi da al'amarin nan saboda ka ba na tsammani za a samu canji a wannan lokaci zai iya yiwa sabon kasa ne to amma su ya rage mahukunta su duba a ciki na tsanaki su gane wace hanyoyi kamata su bi saboda su yi maganin wannan matsala amma ba haka ba talaka shi dai bai gani a kasa to abin da ya kira shi ne sai dai mu ta kara haƙuri da kuma addu'a cewa Allah ya sa shugabanni su gano takamaimai matsalar da take damun ma'aikatan wutar lantarki domin a yi maganin ta, amma kada mutane su ɗauka cewa za a iya maganin matsalar nan a cikin shekara ɗaya ko biyu ko uku ta abu ne da yake bukata a yi long term plan dole sai an yi shiri na tsawon lokaci amma in aka yi hakuri za a iya cimma sadafa to a matsalar shi ne an fara a can kasar chadi kuwa har yanzu ana jiran sakamakon zaben kasar da aka yi a kwanan baya wanda ake zaton cewa shugaban kasar idris debine zai lashe shi sai dai wasu daga cikin al'ummomin kasar na kokawa kan yadda zaben ya gudana inda aka yi amfani da karfi kan masu adawa da shugaba debi inda yanzu haka ma aka nemi wasu aka rasa bayan da iyalansu suka tabbatar da cewa sun jefa ma dan takarar adawa ƙura'a ne ba idris debi ba hakanan kuma wasu bayanan na, na cewa jami'an tsaro fiye da arba'in sun yi batan dabo wanda shi ne ma wasu ke danganta hakan da batutuwa na siyasa. To a ƙasar Kenya kuwa shugaban ƙasar ne Uhuru Kenyatta tare da mataimakinsa William Ruto suka yi kira zuwa ga sulhu da yafiya tsakanin al'ummar ƙasar baki ɗaya. A lokacin da yake halartar wani gangami na dubban magoya bayansa a wani makeken filin wasa da ke garin Nagoru a ƙasar ta Kenya, shugaba Kenyatta tare da mataimakinsa sun yi kira da babban murya kan a manta da duk wani abu da zai iya kawo bakanuwan jama'ar kasar da rashin fahimtar juna tsakanin al'ummar kasar hakanan kuma a lokacin da yake magana kan batun rikicin da ya faru a kasar a cikin shekarun 2007-2008 kenyatta ya bayyana sa matuka kan abubuwan da suka faru inda ya ce abin bakin ciki ne kuma yana fata wani abu mai kama da haka ba zai sake faruwa ba a kasar. To jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da muke da shi ya fara kawo jiki dole anan zan ɗuga aya a shirin na yau. Sai Allah ya haɗa mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da wani sabon jigon shirin kafin lokacin a madadin Abdullahi Salihu Usman kasana da ya tsara shirin Muhammad Awal Usman Kunya da ya haɗa mana shirin ni Hassan barka na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya daga nan birnin Tehran.